بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه يجي نزيري لورش ثم ترديني ترجموني فاتصلوني ستة من الحلقة وعيدي ثلاث ينكثوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه والصلة فبشر عبادي فتا وقف ساكنا يدا وتبعوني حج في الزخرف العلا وفي الكاف تسألني عن الكل يا أم على رسمه والحف بالخلف مثلة وفي نرتعي, وفي نرتعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا إمام الشاطبي yake mana bayanin hukunce-hukuncen malaman ƙira'a a cikin babu ya'atul zawa'id babun ya'atul zawa'id ya'un da ta zama ya zawaidi ya'un da aka karata ma'ana an ƙara ta a rubutu ba wai an ƙara ta a ƙwar'ani ba to kuma daman asalin abin da yake karanta mana shine da waye da waye suka tabbatar da ya'un ɗin da waye da waye kuma suka share ya'un ɗin shi kenan magana ita kenan wanda ya tabbatar to ya yake tabbatarwa wasulan waƙafan wanda ko bai tabbatar ba kaga ba magana ma waƙafan wa wasulan a tare da shi amma a ya'atul idafa shi ana magana ne akan fataha da sukun yawa waye karanta wali dini ko kuma waliya dini din waye karanta walidin waye kuma karanta waliya din shikenan a babu ya'at al idafa sai malam anan yake ce da mu naziri kalma ɗaya kenan summa turdin tarjumun nau kenan fa'tazilun nuzuri wa idi salasun shi nuzuri guda shida ne eh guda shida ne sittatun nuzuri yanzu muna da naziri muna da turjin muna da turjumun muna da fa'atazilun sai ga nuzuri guda shida eh goma sai wa'idi guda uku sai yin ƙizun sai yukazibun sai na kiri guda hudu sha tara waɗannan kalmomi guda goma sha tara warshu shi kaɗai ya tabbata da ya musu da tabbatar da ya'un ɗin waɗannan kalmomi sha tara warshu shi sa ya ce naziri liwarshi ya ce naziri liwarshi eh, eh. dama ya ya faɗa ko ya ce rubu makanin karar harfin a eh usmi raja matatan kaudi aje kablawai yawa karar harfin kablawai liman araudin wal amru laysa muhawwala yace ja'altu aba jadin ala kulli qari'in dalili al manzumi awwala awwala wa min ba'da zikr al harfa usmi rijalahu matatan qadi atika bil wa'i fi sala yace warshi ya tabbatar da ya'un warshu ya tabbatar da ya'un a karman nazir fa kaifa kana nazir abin nan abin nan kaifa nazir na suratul mulk kaifa nazir na suratul mulk na suratul tabara na suratul tabarak allazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir to ya tabbatar da ya'un eh ne nazir ai bai ce nuziri ba nazir nazir ya ce naziri liwar ku eh, ai gunga ku lura da kyau yana wannan nazir din yana da ya'un a ƙasa ba kamar eh, kullum ulqiya fa fawjin su alam khazanatu a cikin nazir nazirun ne wannan wannan nazirun ne kullum da ke ko wannan nazirun ne amma wannan fasata alamuna kaifa nazir kasara ce fasata alamuna kaifa nazir kasara ce ai fasata alamuna kaifa naziri walaqad kun ga wurin yawa wannan wanda ake magana yana da kasara kasarar da yake da ita yana alamta an share yawon din kenan to shi warshu sai ya tabbatar da yawon din fa kaifa nazir eh? eh in za ka tsaya sai ka tsaya fasata'alamuna kaifa